assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis sha biyar ga watan rabi'in thani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mala yana mana bayani akan abin da ya shafi ta'aziyya a inda ya kawo sanarwar mutuwan da annabi ya yi a lokacin da jafar ya rasu a gazuwatu ma'uta annabi ya je gidan bayan ya jajanta ya haƙurtar da su ya yi masu bayanan kwantar da hankali daga nan muka ji ya ta ya sa an tattaro 'ya'yan jafar ya masu bayanai ya yabe su kuma ya shafi kansu to anan ne maga dacewa mu tsaya mai magana kan maraya waye maraya da kuma abin da ya shafi haƙoƙin maraya mun dauko waɗannan bayanai a jiya a inda muka tasa tafsirin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-imam ash-shankiti a gaba muke ta fayyace abubuwan da malam ya kawo dangane da martaba da mutuncin waɗannan bayi allah maɗaukin sarki ya ƙara masu aminci in ba manta mun kwana inda malam ya ce wabtalul ya tama allah maɗaukin sarki yana cewa ku roƙa jarautar marayu kuna gwada su hatta iza balagun Nika. har zuwa lokacin da su kai minzilin aure fa'in anastin minhum rushidan in kun natsu da shiriyarsu na idan kana rike da dukiyar maraya to ana son lokaci bayan lokaci ka riga jefa mai kalubale kana binciken shi da shin yanzu idan da allah madaukin sarki zai sa dukiyan nan naka miliyan goma miliyan ishirin arba'in ko dubu ɗari kaza da ke hannunmu a ce yanzu kai ne za a mai da al'amarin jagorantar dukiyar a hannunka to ya za ka yi gano nan da kyau to in ka natsu da shiriyan shi misali ka ce aka baka dubu ɗari yanzu ya za ka ce ha ba zan je yin tarik abokaina ne mu gwangwaci to har yanzu bai hankali ba amma ya ce a in aka bani wannan kudi ai zan je bude trader ne in Allah da zuwa nan da shekara ɗaya ko biyu trader nan ta zama ƙaton shago sai in yi aure to kaga wannan an fara gane yayi me to sai a fara bashi dubu hamsin a gani mun fahimci wannan da kyau ku amma ka ce za ka bashi dubu hamsin ga gaya wani haka yi wani haka ya ce kai ogo ai akwai casu to kaga sai a cashe shi kawai a rabu da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ce in kun natsu da sun kintsu fadfa'u ilaihim amwalahum to ku dauki dukiyansu da ke hannunku ku ba su doka daga Allah ya ce wala ta'kulu ha israfan wa bidaran an yakbaru kar ku sake ku tasa dukiyan marayu ku ta haɗe ɗaya kuna ci da ɓanna tsoron wai kasu girma su karɓa ka sa kai masu wannan ku ta dukiyar maraya to zarta ta ayyan da ake so aya ta shida cikin sotin nisa mali ce sun ma'ahata daf Al-mali ilaihi bi mujibatil hifzi sannan allah madaukin sarki da ya ce idan maraya ya kai munzulin shirya a bashi dukiyan shi to sai Allah ya kewaye wannan ba da dukiyar da wasu ka'idoji da dokoki ba kawacin da ya girma ka ce ai ma Allah ya ce in ya balaga ka gano ya shiri ba shi kudin shi ina akwai wata dokan kuma daga Allah kun gano wannan da kyau ku bi qawlihi fi akhir al-aya karshen ayan sai ce, fa'iza da fa'atun ilaihim amwalahum idan kun gamsu da shiriyansu za ku ɗau dukiyar nasu ku ba su fa’ashidu alaihim to ku kaba shaida mun gano wannan ba ga ce ya ɗana ba ne yanzu sanda zai ba ni da shaida ne ko an yi kuskuren ba sa shaidan ba yanzu allah ya ce in har za a maida mai da dukiyar nashi fa alaihim a nemo shaidu da za su shaida ai hatta la ta kona munakara fi ma ba'at domin kar a samu jayayya da musun cewa an bada ba a bada ba a wani lokaci da zai biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ko kar wani rigima ko wani rikici ya taso kasan so da dama in gaga rikici ya taso to wani ne ke sanya mamaye abin da ba nashi ba duk inda ya gaga rikici na mallaka ko akwai wanda yake son banza ne kun amma abin da nake cewa in abu ba naka ba ne ka je ka nemi naka mana ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ma'ala ce fil khitam a shal al'amari yunabbiha Allah fihim wazi muraqabatillahi bi qawli sai Allah madaukin sarki yazo da bayani yana mai ankarar da su waliyan maraya da cewa su sani Allah yana nan yana sa ido akan haka tun daga kula da shi marayan haƙoƙin shi abin da ya shafi dukiyan shi har zuwa girma haddu waɗannan dokokin da Allah ya sa ƙarshe ce wa kafa billahi hasiba Allah maɗaukin sarki yana nan zai hisabi a kan duwannan abin da kai duk da ka kula da dukiyan maraya kai iyakan ƙoƙarin ka ko Allah ya sai Allah ya accounting sai ya binciki wannan a ranar lahira di yanda ka yi in ma ka kula ka yi abin da Allah ya ce ɗari bisa ɗari sai Allah ya binciki idan ma ka yi yadda kake so ka keta ka tattaka sai Allah ya binciki ma'ala ya ce wa fihi ish'arun bi anna amwalahu tudfawu ilaihi ba muhasabatin daqiqa ma'ala ya ce shi dukiyar maraya za a ba shi dukiyar ne bayan bincike da lissafi na keke da keke fi ma lahu alaihi duk abin da yake nashi ne a fitar abin da kuma na mutane ne a fitar sannan haƙƙin shi kuma a miƙa mai abin shi a tabbatar da ba a cuce shi ba a tabbatar da cuta bai shiga cikin dukiyar shi ba wa hama ya kummin duk katifil hisab mala ya ce diyan da ka yi matuƙa wajen wannan ƙeƙe da ƙeƙen da lissafin da bin diddiki fallahu sai hasabu alaihi Allah ya sai Allah ya yi ma mutum hisabi kan wannan wakafa billahi hasiba Allah maraukin sarki ya isa ya zama bin diddiki wa haza kulluhu fi hifzi malihi wannan dukkanin waɗannan bayanai an fazo da su ne don gane da abin da ya shafi tsara dukiyar maraya kadai mun gano wannan ba ga gane mutum ba mutumin kirki ba ne sai ya mutu an bar mai irin waɗannan dukiyar da yake ɗauka na banza ne jama'a mun gano wannan da kyau ku sannan za a gane dukiyar mara ta sa ta gaba ya taka-taka da ita allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce amma jalabil masalih dangane da ɓangaren ko ka samar ma maraya da wani amfani fa inna na najidu fiha awwalan ja'alahu ma'al walidain a karan farko zamu ga Allah madaukin sarki ya gwama maraya tare da iyaye biyu wal aqrabin da kuma dangi na kusa ma'anan wannan shine yanda ya kamata ka samun ma iyayenka amfani ka samu masu ɗaukaka ka samu masu abin da zai inganta rayuwarsu da danginka na kusa to haka wannan haƙƙin yake akan maraya fi iddati mawatin malai ce ba ɗaya ba ba waje biyu ba a cikin alkur'ani min ha ƙauluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin allah da ya ce kul ma an faktun min khairin ka gaya musu duk abin da za su tara su ciyar na alkhairi ni, ta wannan kaso a ware ma iyaye wal akrabin da kuma dangi na kusa sai ce wal tama. kinan duk wani kaso da za a yi ko to kara manta da rabon marayu a ciki inda za a kawo geron kunu na azumi da shinkafan sallah da atamfa da waye din an ɗiba ka ware ka ce an kai ma iyaye an kai ma 'yan uwa sai ka bincika marayun kuma unguwa mutum nawa ne su ma sai a aika musu mun gano wannan yana daga cikin kurakurai masu ɗimbin yawa da ake aikatawa irin tallafi da agaji da ake cawai 'yan siyasa suna yi kata waje suna kai tallafi da agaji ma marayu ba gaskiya ne cikin abubuwan da suke kafawa wannan ya sa allah maraukin sarki bai ba su dama duk inda ya kamata su shuka abin da zai amfanar da su duniya da lahira su iya dasa shi allahi don aikin alheri ne kun gane allah ba zai ba su wannan daman ba duk abin da za su yi sai ga suna yin abin da zai zama ma addini matsala ne su koma gefe suna ma junansu tafi cewa su sun taimaki addini ba tambayan addinin suke ba mai addinin yake so suna yin abubuwa ne na soye-soyen zuciya kadai allah shi kyauta wannan ayin ta zo cikin sotul bakara aya ta 215 wa min ha qawluhu har ila daga cikin <clears throat> irin wannan aya faɗin Allah maɗaukin sarki iraduhu fi anwa'il bir ya koro bayanin maraya cikin abubuwan aikin kirki da ke sa mutum ya shiga aljanna a tsakankanin minal imani billahi Allah yana bayanin ƙarfin imaninka to a janibin farko a jinjina yaddanka da Allah tukuna to sai kuma ya gwama wa infaqil mal da kuma ciyar da dukiya don mutum yana bayanin wa yayi da Allah ku? Allah yana da inda yake gwama mutum ya gwada shi kana nan kai mumini ne kai salihi ne wani sunna mai son addini sai Allah ce yana son kudinka ya gaya za ka yi in ka ɗauka ka ba shi ku sai ce na san ranka yaga za ka ba shi kun gano wannan da kyau ku shi yasa in ka iya yin imani kabar al'adu kabar addinin iyaye da kakanni kai baran-baran da duk wani ke ɗan bid'a fasiki wannan duffa mai sauki ne ɗin ka gama kawai sai Allah maɗaukin sarki sai ce maka ai ka zo ga abin da za ka yi me za ka yi sai ce wa an fi kobe amwalikun dukiyon kwa ke son ku ɗauka ko bayar kana ɗauka ka bayar ka ɗauka ya mutu kawo ya wuce ne sai ya ce wa an fusa ku kuma ka yi fi sabi lalla ku gano wannan da kyau ku da ya gada gaske kake yi kuma allah zai jaraba ka ta ko ta kowane irin fuskan da baka zato yasa ni dai kullum ina roƙon Allah Allah ya bani dama in ci wannan jarabawan wannan yana daga jarabawan da Allah madaukakin sarki Malam albani ya ci kun gano wannan da kyau ko wallahi muna sa masharai na ne dukiyan ta zo ya ba Allah duk barazanan kisa da waye bai tsorata ba ya sadaukar da rayuwar ga Allah muna fatan Allah ya sa shi daga cikin bayan da ya ce inna Allah na an fusa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna waɗannan ababe guda biyu dole ne mutum ba sai yi su kuma sai Allah ya jaraba ka da su dukiyanka da me da ranka Allah ya kana ba da dukiyan ko ba daɗewa Allah zai zuci zai jaraba ranka ya gani da gaske kake mun gano wannan da kyau in firu khifafan wa siqalan da Allah ce sai ce wa jahidu me bi amwalikum wa anfusakum Di inda kai sai a ce ba da kudin ba da kaza ba da ya ga shin zaka iya shine da ya kawo maganin imani da Allah sai kuma ya gwama da ciyar da dukiya lokacin da Allah zai buƙaci dukiyanka ka kasa bashi ko to wancan imanin da kake cewa kai dama ƙarya ne shaidan ne zai zai ce maka kai ka san abin iko iko na ƙarya ne ba Ba ka yi da Allah ba ne kana da shakka ne kun gano wannan da kyau ku amma ba ka da shakka duk wannan ma ba zai shige ka ba jarabawan farko da Allah ya fara masahabbai sanda suka ce sun yi imani sai da Allah ya jarraba imanin suka rika daukan wahalhalu iri-iri da bala'o'i iri-iri ababe marasa daɗi ne kun tuna yi aka yi ta dukansu ana kashe wasu a garin makka a wannan lokacin ko ka ɗauki dukiya ka bayar duk da su sai na abubakar da su khadija sun ta yi amma amfanin dukiyan da Allah ya tashi jarabawa sai tashi ya jaraba har wanda yake kasa tumatir a bakin hanya aka ce ana son abin shi shi ne Allah ce duk su baggarin su tafi madina salon jarabawa ne fa kun gano wannan da kyau ku duka da duk abin da ka mallaka kana da gida kana da gona kana da rumfan kasuwa kana da komi ka baggarin ka koma raɓe-raɓe sai an samu maka ɗakin kwana sai an samu maka kaza sai an kawai don allah ya jaraba kai a zaka ka yi shin da gaske kake hasiban nasu an yi tara ko an ya ƙolo aman na hum la yuftanu bai mutane kawai so suke allah ya bar su kawai sai sun yi imani allah bai jaraba su ba wala garfatan nan ladina in qablihim allah ya jarraba waɗanda suka zo kafin su idan fala ya alamanna ladina sadaku domin Allah ya gano suwaye suke addinin da gaske wal ya al kuma ya gano suwaye suke addini kuma ba gaske suke yi ba kuna fahimtar wannan ko to shine sai ke cewa Allah maɗaukin sarki ya koro bayanin nau'ukan aikin ɗa'a albir da Allah ya ce hatta tun tun hatta ma mimma hebbun Allah ya ce sam ba za ku samu aljanna ba har sai sanda kuka ciyar da dukiyar da kuka fi so lokacin da abu talatal ansari ya ji wannan ayar sai ya zo ya ce ya rasulallah gona ta bayarha wanda duk madina ba kamanta kaman in ka tafi yamma can kasan yarbawa in ka so ka ce otafam ai ba kaman gonar obasanjo to a wancan zamanin bayraha kama haka take in ka zo nan arewa kaman ka tafi gonan wa ya inyako sarkin yamman adamawa kun gano wajen shekaru goma da suka wuce baya na ji ana hira da shi ya ce yakan ɗebi mangwara kaɗai ɗiban fari da za a fitar sama da naira miliyan 400 gano da kyau ban sauran abubuwa ba gona ce da gaske ina fatan mun fahimta to amma abu talatal ansari sanda allah ya ce ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so da aka zo ya ce ya bada ta ga allah annabi ce bakhin bakhin bakhin ce kai ka caba dukiya mai riba ya ce to ka je ka raba ma danginka ku wani jarabawa ne kuma na biyu Allah zai mashi shin da ya bada annabi zai rike ne sai aka ce kakkasa ya ba wasu yana kallo da fa nashi ne ya ba wasu su su amfani shi koma dan kallo salan jarabawa ce <laughs> Allah ba zai baka ba sai ya jaraba ka ka ma dauka ka bashin ji wata jarabawa da ta biyu mutanen madina sun yi hijira sun tafi madina mutanen maka sun yi hijira sun tafi madina jaraba na biyu da ta biyo baya sai suka tsinci kansu a yanayi na rashin lafiya da kuncin gari jarabawa na uku an je an yi jihadi an samo dukiya annabi ya rika ba wasu ya rabu da su da ga ya za su yi kun gano wannan kun ga inda muke tafiyan nan Allah sai Allah ya jaraba mu Allah sai Allah ya jaraba mu kun da ga kan ma a haɗe ba mu da wata matsala mu zo mai karatu muna son juna mai ta gaisuwa mu watse ko sai Allah ya jaraba mu kuma zai jaraba mu da duk waɗannan abubuwan ko ta wani fuska ko ta wani fuskan ta daban sai dai muna fatan Allah in jarrabawan ta zo ka sauwaka mana ita kuma ka ba mu ƙarfin imanin da za mu ci wannan shi ne sai Allah ya ce walakin albirra kun san menene albirru sai ce man amana billah mun gano wannan ita birru ɗin da aka ce ba za ka shiga aljanna ba sai ka yi ta sai kana da ita to shine imani da Allah sannan wal yawmil akhir kai imani da ranar lahira wal mala'ika kai imani da mala'ikun Allah wal kitab da imani da dukkanin littattafan Allah wan nabiyina sannan ka yadda da annabawan Allah kaf wa atal mala ala hubbihi sannan dukiyar da ka mallaka ka ɗauka ka ba da ita a bisa raɓin kanka mu gano wannan da kyau ku a bisa san ranka ka bayar suwa za ka ba zawil ƙurba ka taimaka ma danginka na kusa Walyata ma da marayu wal masakin da talakawa yanzu ka kagan kana da dukiya bayan kayi da awon imani baka wannan aikin to imanin najabi ne ba gaskiya kake yi kuma duk za a gama albirru ba da aljanna kake nema ba ai za ku haɗu da Allah a ina fatan mun gano wannan da kyau ni abin da ke tsorata ni ga duk wani abin da yake na mallakan duniya ne ayin da Allah ya ce inna nahanu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu ne za mu gaje ƙasa da duk abin da ke cikin ta kaf sannan bayi gare mu za su dawo su duka wannan ayin dun mutumin da bai sa taka tsantsan ba ko sai asarar lahira kuma duniyan ba ta samu ba haka Allah ya gaya ma wani kafir ya ce wani risuhu ma ya ƙulu wa ya tina farda ya ce ota yin na malan wa walada wannan ba su ne mata'ul hayatun duniya ba dukiya da yaya Allah ce za mu gaje duk abin da yake lissafawa sannan waya na farda haka zai zo mana shi kaɗai matsiyacin shi kun gano nan da kyau ku kun ga waɗannan abubuwan ku ɗan adam ya taka tsantsan wallahi ka bi rayuwa sannu ka bi ta a hankali mun gane Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa don mun ce mun yi imani a level ɗinmu a matsayin da Allah ya baka ya barka akwai wanda bai kai wannan matsayin ba fa wallahi akwai wanda bai kai ba yanzu a cikin kunan student most of you din nan akwai wanda iyayensu da kyar suka kawo su makarantar nan wani kaje kaga irin abin da yake ci wani kuma yaya haka ni dan abin da Allah ya tsungula ma yi marmarka ne lahira da shi annabi ya ce fattakun nar walau bi shikki tamra koda da ɓarin da dabino ne ya maya. ya himma ya ƙoƙari ya ƙwazo ba koma gebe kana ci aiwa na cikin wahala kai kana cikin daɗi ba ba ka sha mamaki allah ya tsare mana imaninmu malace ila akhir al'aya wa minha daga cikin wajejen da allah maɗaukin sarki ya gwama ƙarfin tausaya ma da kuma ingantawa da kyautata ma maraya huwa ma adkhala fil mawdi haisu ja'ala lahu nasiban fit tarika ta yadda Allah maɗaukin sarki ya shigar kuma ya gwama a fagen maraya na da rabo ga duk abin da aka mutu aka bari in yi saura misali wani mutum can ya kwanta ya rasu mun fahimci wannan da kyau ku ya kwanta ya rasu idan aka raba gado dan abin da ke saura tarika to mara yana da rabuwa a cikin wannan kuma ba uban shi ba ne ba uban wani ne can daban ina ba ta mun gano wannan da kyau sa duk abin da muke fafutakan mai ko shi ne muna fafutakan ya za mu inganta ‘ya'yanmu da ‘ya'yan ƴan uwa da abokan arziki na addini wanda nan gaba komun ki komun so sai mu mutu mu duka mun basu ina fatan mun gano wannan da kyau kalle da yanda society mu take ba abin da ya dame ta ma da kallon wannan janibin ko mutuwan nan ba za a yi ba ba a yi ni kasan irin mutuwan kakan da zai same mu kana lissafin kana ganin wani kajin karfi a jikinka tsammanin ka kila gobe kila jibi kila ba yau ba ko in allah ya ce nan da minti goma fa kuma ita mutuwa tana taron rashin lafiya ne ko ko yaƙi take tani sai da shi kana zaune kana kalau ɗinka sai ka mutu ta ta wuta ɗauke sarki ina sarkin maka ba ta ɗauke shi ba mai hawa da dubin dawaki shin wani irin marashin lafiya ne ɗauke sarkin maka ba nimoniya ba ne sanyin da ake sawa a ji daɗi a natsu ita ta zama ajalin shi kuma ya ka nan kana jin zafi kana ci a fifita maka fifita to shi inda yake cikin ni'imar ne ta zama kuma sanadiyar mutuwan shi ga dubin matsara a ɗaki ina su abata ina su mala umarun musa ina su gamji ɗan ƙwarai namiji uban yan boko ina Fawa ɓalewa inda ma tafi ƙara abki bata bar ko mara kobo ba talakan talau ma'aukacin da ke kwana kasuwa sai a taba ji ya mutu bai da komi ma ba ta bar shi mun gano wannan da kyau sa ka shirya tana nan tafi ko yau ko gobe ko yanzu ko an jima dama iyakan kenan yau ne ko gobe ko yanzu ko an jima ta fatan mun gano wannan da kyau yasa ka yi abin da za ka makanka shimfiɗa da za ka tafi lahira ba matsala abin da ke damun mutane game da imani da lahira ko shine bas yadda ba ne ganin suke ana gaya masu ne don ba wanda ya taba zuwa ya dawo tuni ko ina gan dan adam in ya tsaya kalli halittin shi wanda Allah ce bai ganin yadda aka halice shi ya sa akwai Allah wallahi kuwa kalli dai mani ne yake haduwa a kalle ne yake girma dan Allah sanda gemu ke tsoro maka kaji sanda yake tsorowa amma ka kafin kafinta zai maka hmm? ko baka nike zai maka akwai fa yake ba eh dan ina ganin an dinga goge-goge da soke-soke da huje-huje da kafa kafe kenan da daura daure haka ne kafin gemu ya tsaya kalli yadda Allah ya tsara maka haƙora suna fara rashin lafiya in za a cire ɗaya dinga rigima kenan ji ikon Allah yaro sai ya famfara sai ya dawo amma kai in ka sake ya fita ba zai dawo ba don Allah ya nuna maka fa in ka tafi ba za ka dawo ba wai hatta ga haƙoran bakinka ana gaya maka fa in ka mutu ba dawowa wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid yawa mu shirya zuwa lahira mun gano wannan da kyau ku, wallahi za mu je ta ko mun shirya ko ba mu shirya kuma tsoron Allah da ake kirarin a ji tsoron Allah ji tsoron Allah da gaske Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai malo yake cewa fi hi, inda Allah yake cewa wa idha hadara al-qismata ulul idan dangi na kusa suka halarci rabon gado na mamaci walyata ma da marayu wal masakin da kuma talakawan gari farzuquhum min ku ɗibi wani ɓangare ku san musu sannan wa ƙoro da hukawalan ku gaya masu magana ce a yi haƙuri da wannan a yi haƙuri a yi haƙuri gyara bai kaman kashi ba mun gano wannan da kyau ku aya ta takwas cikin sautin nisa yanzu wannan ayan ana aiki da ita ba a yi yana daga cikin balawa inda ke sauka cikin al'umma sakamakon yin aiki da alkur'ani yanzu za mu aiki da wannan ayan don allah sai mun jira gwamnati ta ba mu izinin aiki da wannan ayan don allah jama'a don me ba za mu ɗauke ta mai aiki da ita ba ko muna sanafa mala yake cewa bi sarfin nadari an mabahisul aya min jihatin ukhra mala yake cewa bi sarfin nadar mun dan da kai ne an mabahisul aya daga mu zurfafa magana dangane da abin da ayan ke magana a kai min jihatin ukhra ko bangarorin da kuma in aka ɗauko ayan za a magana da ita, to duk ta fayyace al'amara baki da amma dai mu ɗauki wannan bangaren kaɗai tsakura magana wa marratan ukura a wani lokacin kuma ya ji lahum nasiban fi ma huwa a'ala manzila Allah yana ɗeban kaso mafi ɗaukaka Ɗiba ya ba su marayu fi ƙaulihi ta'ala inda Allah yake cewa wa'alamu ko nan fa ku sani da kuke ta gogoriyo da rikicin cewa kun je yaƙi kun samu ganima to kusan annama ganimtum min sha'in, duk abin da kuka ribata na kasan yaƙi fa na lillahi sahu. Allah yana da one over five ana zuwa za a ɗibi ɗaya bisa biyar za a buɗe ka'aba ne a zuba wa za a ba annabi za a ba yau da za ku je ku samu naira miliyan biyar za a ɗauki naira miliyan ɗaya a ba annabi inda ku samu naira biliyan biyar za a ɗauki naira biliyan ɗaya a bawa a ba annabi walin rasul annabi zai ɗauki ɗawainiyan kanshi a ciki sannan duk aikin allah a ciki za a ɗiba a yi walizal ba sannan zai kula da dangin shi na kusa ya ma da sauran marayi wal masakin da talakawa wabni sabil da matafiya in kuntum amantum billahi in ba kun yadda da Allah shi za ku yadda a wannan tsarin kun gano wannan yanzu wannan aikin ne fada annabi yake ya kula da dangi ya kula da marayu ya kula da talakawa duk waɗannan wani shi ne ake tsarin wai malami ya yi mun gano wannan kayan sau dama mutane sa da motsuwa ne fa shi fa annabi gwamnati ne sai a ɗauko aikin gwamnati a ce ka yi kai talaka duk ganiman da aka samu manzo Allah yake ba ma'anan ganima a yau shine kudin da za a hako na man fetur kudin custom kudin haraji kaza kudin kuza kudin duk waɗannan ababen sannan duk wanda ya ɗauko zakan shi annabi zai kai ma duk wanda zai kyauta ko sadaka manzo Allah zai kai ma in an je jihadi in an samu humusi in an samu fai'i in an samu jiziya, duwa ke tara ma kuma sannan annabi zai bajetin gidan shi na shekara duk abin da za a bukata su ya ware to waɗannan kuɗin da ake bashi ne sai Allah ya ce to kuma ya taimaka ma dangi ya taimaka ma marayu ya taimaka ma miskinai matafiya kun gano wannan kuma a bisa yanda yake so don Allah jama'a akwai kudin da hukuma take ware malami ta bashi ko ko irin wannan abin da mutane suke yawo da hula ne suna kekkewayawa ana duba sadaka shi ne ake sa ran waɗewa a ba mutane ko ko malami ya je dan yi sana'an da kun yi taimakon shi ya je samo abin da zai ci da iyalan shi ya kawo a cikin wuke tunanin kuma ya ɗiba ya baku inda ko wani tsari da muka yi ne cewa duk wanda yake zuwa wannan masallacin duk wata zai bada ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku kuma wannan kudin tabbas kowa zai bada ko ya ƙi ko ya so ko a kore shi je an so mun gano wannan da kyau ko dole shi ya bayar ko ya ƙi ko ya so to wannan aka sa mana wannan harajin ba matsala amma yanzu yawo da ake da hula ana neman sadaka za a sai fetur malam tsakaninka da Allah ya sharbanka da bayarwa eh an kwana biyu kai yau ka da bayarwa an kwana hudu kai yau ka da kwana bayarwa an kwana takwas kun gano wannan da kyau ko to amma wai a haka ne wai sai a ce wai malami wai ya kamata a ce diya yalwata ma mutane kuma wannan magana akwai alamun motsuwa a cikinta Dan hankali dai ba da faɗi ta ba Dan dama ba a nemi ilimi ba ma a ciki kwata-kwata kuma wannan ya nuna bayyana jahilci a fili mutum bai ma addinin Allah ba kwata-kwata inda musulunci daban da inda kuma mai tarihi ma da mutum zai karanta ku ya san ba haka ba ne, sai da aka shekara goma sha uku sabai suke hidiman addinin da annabi ya je madina sai da aka shekara bakwai sabai ke hidiman addinin mun gano wannan da kyau ku sai fa da aka yakin haibara ne annabi ya samu kuɗin da ya fara ba mutane sai fa da aka yi khaibara su suka rike addinin kaf kafin rasuwan shi da shekara biyu da watanni annabi ya fara wannan abubuwa to shine sai a dauko sai a ce wai da'awa wai masallaci wai abin da ake tsammanin gwamna ko shugaban kasa ko dan majalisa ka daura mashi wannan jidalin ballantana kansila almajirin ɗan siyasa wai kana tsarin wai kansila ya maka wani abu ba ka da imani ne yayi ka ce kansila shi kansilan ba taimako yake nema ba Allah madaukin sarki shiryar da aya ta bakwai cikin suratul hashiri. jama'a kuna fahimta inda malai yake lalo mana bayani akan maraya so da dama ina da yakinin kun karanta waɗannan ayoyin amma hankalin kuma bai kai zuwa gare su ba hikiman ka zo makaranta ka zauna malamin da ya kore karantar da kai kenan inda wannan ba koya mana aka yi ba nazari muka je muka yi fitar da abin ma a bisa tsari sai ka gama ba ka iya yi aje magangana a yadda ya kamata sai fa malami ya zo na koya maka ba ba kawai don mutum ya iya magana ne ta yi ba shi ne wanda tija a garin na ya rubuta littafi ya ce magana jari ce in ka iya fa in ko ba ka iya ba sai da kai ka tabaro ka ai ya rubuta littafi ya sanya mashi karamin sanya kokomi yan cirani ne suka je ciranin neman ilimi a birni da suka je su uku sai suka shiga ajin yaƙi da jahilci sai suka raba kansu yau wannan zai je makaranta gobe wannan ya je jibi wancan ya je amma su duka za su rika ran da wannan ya je shi kadai su za je nemo abinci kun gano wannan da kyau ku haka suka raba wannan da ya je yau ana zuwa kawai a malan aji sai tarar da ya karantar da we are three mu uku ne ya ce kai ya samu ilimi in ya koma karkaransa ai ba wanda ya san wai a tare sai shi ko da haka zai ci kasuwa ya ishe shi sai ya tafi shagagari wannan ya zo sai malam ya karantar da fighting for money ko ya ce a ya samu ilimi in yi je yankinsu to ba a yi bijimi irin shi abin ya ishe shi kasan mai ido ɗaya a garin makafi sarki ne sau da in sun ce ma ba sarki ba ne to me suke gani na uku da ya zo sai aka karantar da shi mai i think it's better ce wai wai wai a ilimi ya samu shikenan suka gama 'yan samun 'yan kudaden suka haɗa ina su ina sai suka kamo hanyar gida a hanya abin da ba saba gani ba sai suka ga gagawa an kashe sai suka za ta ajabi kaga dan birni ba zai tsaka kallon gawa ba in yi leƙa gagawa mai zai don ya san me ke faruwa ba ko jima sai ga motar 'yan sanda wuyi wuyi wuyi su zo sun ci birki suna tsayawa sai dan sanda ya duro ya ce who killed this person a ah, to ɗayan sai ya zirbi zai ce we are three kuma su nawa ne in number su uku we are three sai ce because of what <coughs> me ya fara haka me dalilin kisa sai ɗaya ce a ah, fighting for money <laughs> ai rikici muka tada tsakanin makon kuɗi dai muka bayan da muka iya sai da mu kwantar da shi ya ce to koyo kwa gidan yara za ku kwana sai da ya ce i think it's better kaga su ukun nan me kai cikin bala'i jahilci ko ilimi a'a tsakaninku da Allah jahilci ya su ko ilimi ilimi ne amma da ya me kaɗan yau an waye gari jahilai ne ke asesin malamai su ce wai malami ya kai malami ba taba wannan batun da ake duniya wai jahilai ce kawai malam wani malami wai jahili kun gano wannan da kyau ku gaji mutum yana cewa ya ji wajen malam wani ai da ka ji wajen shi sai abin ya ban mamaki shi kuma malamin walan wani shi kuma sha'awanka ya zama irin kafa yake yi wanda kai ka san in banda ko goma ta lalace ta fi biyar mun gano wannan da kyau ku ko goma ta lalace wala ta fi biyar sai dai kawai inda Allah la yuhibbul farihin kawai kan mutum ya alfahari ya tawalu fattakullah wa yu'allimukumullah Allah shi kiyaye to ku tsaya ku riga tadabbarin alqur'ani waɗannan abubuwan da muke fitar da su a tsanake ku Su ne Allah yake ce afala tadabbarun alqur'an am ala qulubin aqfaluha Allah ya shiryar da mu faj'alahumullah ma'a dhil qurba sai Allah madaukin sarki ya sanya su tare da dangi min rasulullahi <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga maraya ya zama babban mutum mun gano wannan da kyau ku wa kadhalika fi sotul hashiri. wancan sotul anfal kenan aya ta 41 ku haka cikin hashar Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi fai'i da Allah madaukin sarki me fai'i shine hari za a kai ma magabta abokan gaba sai su gudu sai su bar dukiya sai musulmi su kwace dukiyan min ahalar qura kun gano wannan da kyau ku na wasu birane kuma Allah madaukakin sarki ce ku ba ku gara wani doki ko wani wahala da kuka yi ba to Allah yana bada wannan fai'in ne ala rasuli duk abin da aka samu na wannan fai'in kaf to na annabi ne ko taro ba za ba kowa ba me na ka ciki tafiya kuka yi sai aka ɗauko abu aka ba ku ta ba naku ba ne sunan wannan mai fai'i kasuwa kuka je ina fatan mun gano wannan da kyau ba na wani ba ne na ne? na da'awa ne sai harkar da'awa za a yi da shi ta amma in allah maraukin sarki ya haɗa ka da wanda ba addini suka sani ba to sai dai ka yi haƙuri malam Kuma ba za a sani ba sai nan gaba idan masu addinin da gaske da ilimin sun taso to shine za ga abin ya bayyana shine wata na annabi ayi aika wani mutum ya je wani gari an so zakka da ya je ya tattaro zakka to sun ji daɗin irin yanda ya mu'amalance su sai suka dan kulla mai wani dan timbi haka timbi yake cewa ko ka dan kulla mashi sai zai ware buhuna ya ce wannan na Allah ne sakon da aka aike na an so gashi na ce wannan fa ya ce na wani ce dan me baka zauna gidan uwarka ka samu ba Allah mana abun nan na fatan mun gane kana aikin gwamnati wasu ya cewa an samu maka wani abu wai an baka kuma ana biyan ka albashi kuma ga wani abu haramun ne yayi to mafi yawancin jama'a ba san waɗannan abubuwan ba ne don ba ma fil ɗin da suka karanta ba ke Mun gane wannan da kyau ku don da yawa za a gane mutane da sun san an shi wajen waka zai samu masu suna da kuɗi da ɗaukaka da can suka yi ina fatan mun gano wannan irin haka ne za a gane zakwadin mutum Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ce walin rasul za a hidiman annabi da kudin ne Wani kurba da dangin annabi na kusa wal yatama in yanzu ne a ce dangin malam ne za a kwaso wannan a kawo buhu hamsin za a ce a shigar da goma gidan malam arba'in kuma a raba muku duk yawan kunan ka tashi da gungoni uku da kyar kana zaune sai ka gana aika makanwata da rabin buhu gwaggona buhu ɗaya wane tiya biyar ba ka za fara ba mu da shan wahala ba haka za fara ba kai Allah ke da shi sa Allah ya aje mu anan akwai hikiman da muka zama a wannan bangaren da Allah bai yi mu can ba ka rika gurin wai da Allah madaukin sarki ya raya ka wai a zamanin annabi wannan ba daidai ba ne ka gode ma wannan ni'iman da Allah ya maka anan don wallahi yawa yawan mutanenmu da zamanin annabi suke zai wahala su imani kun gano wannan da kyau ku wallahi zai wahala a ce wai su iya ɗaukan imani su yadda da Allah sau da waɗannan abubuwan sai da fai gigi ta sabai fa yaƙi aka je aka dawo annabi sai ya ɗauki mutumin maka da ya musunta shekaran jiya sai ya ɗauki raƙuma ɗari ya bashi kun gano wannan wallahi raƙuma ɗari cir ya ɗiba ya bashi kun gane ga wanda aka shekara kaza ana gwagwarmaya da shi annabi ya hana shi ko kashin shanu kuma sabai suka yadda kuna tsammanin in mutanenmu ne za su yadda yanzu don allah ku kalli muna fa zama nan ake allon baku allon karbi da ku ake rayuwa amma mutum sai koma gefe wai sai ce wai ai duk wanda ba shi ba wai 'yan siyasa kudi suke kai mashi wallahi mala abin da ake kenan yanzu abin da ke damun mutane wai don allah kowa sai ya haukan da kowa ke yi ƙila wanda kake cewa ya shiru bai ce komi ba aikin da yake yi kai baka irin shi mun gano wannan da kyau ko yanzu don allah sai mu tare magana ɗaya kullum jiya ce na zo nan kawai ne muku hayaniya a kan siyasa yau ma an ƙara jibin ƙara za ku dawo gata don allah yanzu misali john kerry ministan harkokin waje na amerika ya ce dole gwamnatin najeriya ta yi marmaza ta zaɓe sha hudu ga watan gano wannan da kyau menene yake nuna yau ana taron majalisar kasa ne da tsofaffin shugabannin ƙasa baki ɗaya ana zato ko ana zargi ko ana hasashen za su fito ce sun ɗage zaɓe kun gano wannan da ke ku don allah wannan ne za mu ɓata lokacin mu kawai ta maganganu kan waɗannan abubu in ce ina zato ina tsammani ina hasashe na karanta a sahara reporters news 24 na karanta a jazira ko cnn ko kaza ko daily trust weekly trust this day wani wannan ne zan karasa lokaci na ina shirya da al'umma ina kokarin su gane addini wai in ba yi wancan ba wai baka yaƙi zalunci ba surutu na yaƙin zalunci surutu don allah wannan shine yaƙan zalunci surutu da baki ayyakan zalunci na farko da ake zalunta al'umma ba sa jin daɗi shine abin da yake faruwa a borno kun gano wannan da ke ka tafi can ka saba gora kai ma ka shiga cikin yan kato da gora to shine mun ga ka fafata yaƙi da zalunci na bargo kenan amma don su hutu irin wannan wallahi al'azim ba alfahari ba ina da hikima da fasahan da zan yi maganan da ya fi na duk wanda ma yake yi ba ban kaina nake ba don kowa ya ji yadda nake magana ya san da zan iya don ko da ganin kura za ta ci akuya kun gano wannan da kyau don ko salon zancen duk masu hayani na bi su iya. ma ba nan nake gabana ba jama'a duk abin da muke na kokarin inganta rayuwar mutane da ƙoƙarin yi abin da ake sai zan ta wannan hayaniyar idan mutum ya kai wani waje ko yanzu kamar ka ce ɗan gwada bai taimakon mutane ka ce na me to abu bai zo ya kasa tireda ba inda talaka zai zo ya sai safa geti ya ji a dafa mashi maka ga wani ɗan tireda ya taimaka ya kawo abu kusa ya ce sha sha da ɗan gwatan bai kamfanin ba shi zai siyo ko mangal na taimakawa wajen inganta abin da ya shafi rayuwan talakan najeriya samun rayuwa cikin sauki sai ka ce mai mangale ka je kasuwa ba garin fanshi ba kwake shigo da kayan ko ku don ba ka gan shi a tuka tirela ba sai ka ce baya komi <laughs> jama kura fahimtar wannan da kyau irin waɗannan abubuwan da mutane suke ko ba fa daidai ba ne yanzu misali sai mutum sai zai ce maka ai tun da wane yake bai taɓa yin kaza ba tun da wane yake bai taɓa yin kaza sai ka ce to na ji kai mai kai simple magana hayaniya zagi wannan kowa zai iya yi kowa zai iya wannan kowa zai iya ina ba ta mun gano wannan da kyau cewa ba muka yi fa sanda ja kasan faransa ta zagi annaba a jarida aka yi fada a nijar an so a yi a najeriya allah ya sa malami suka yi maza suka kira taro suka ce kar wanda ya maganar a ja baki a yi shuru sau da za su iya fakewa da wannan hayaniyan fandin zaɓe allah ya sa ko 'yan shi'a gwanayen zanga-zanga ya ba su yi ba aka yi shuru irtikabu a daren reni ne cuta ne zagin annabi ba mu yadda ba amma in muka fito muka nuna haushin mu za a amfani da wannan damar maganar da muka yi ba ne amma sai aka je aka juya magana aka ce wai mun ci a daina maganar siyasa ne wai dan an ba mu kuɗi to ni dai na yi a fil ɗin haƙƙi na zuwa wajen rabbul izzat wal jalal zai ba man kadi yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim kuma ni yanzu a zariya akwai uban da nike tsoro ne an ban kudin boye akwai uban da nike tsoro ne duk zariya tun da kan sarkin zazzau har uban kowa ni ina tsoron wani ne ni kai ka ni kuwa ba hukumar da ban karo da ita ba wallahi babu in ka san waye mai shago ka je ka saru operation aji ajika shekara nawa sai da na hautsu na garin nan kaf na rantse da Allah sai da na hana aikin gwamnati a jihar Kaduna da aikin kowa sai da aka waye gari jami'an tsaron Najeriya gaba ɗaya na jihar Kaduna suna taro a kaina sai da aka yi kwana talatin a kaina ake taro na tsaye da komi ba a kan wannan ya kama nan je aka kulle muka je muka shari'a da gwamnatin jihar Kaduna ba na ɗauki loya muka buga su da ƙasa to amma mala waye gari a ce wai wai kai da gani na kai ka an gaya maka ni mace ne ni na tsoro ne ni kawai na gane shirme ne a wannan lokacin ba lokacin magana ba ne lokacin menene aiki kuli yi madu kuna surutu ba abin da kuka yi waye gari kawai ku yi hayaniya kuna buɗe mutane kafan da ma za a yi mana illa cikin maganganun da kuke ba fasaha ba hikima ba fasaha ba hikima abatan mun gano wannan da kyau su kuma talakawa mudanen gari da ke mashirmanta ne wasu suke kawai a hayaniya a zagi wannan suke so zagi muke nema yanzu a ta kumbu yau ya yi maganganu zafafa yana tritinin rayuwar bukhari da na amaici da wasu manya-manyan mutane a neja delta hatta da masu jefa kura, in sun suke sun zaɓe buhari kaza-kazan bala'i eh, ta hayaniya wannan hayaniya mu kuma sai mahaumin bari gobe mu yanzu kenan da mu da asata kuma duk mun zama ɗaya ko mun ji abin da ya faɗi ko sai mu komo ƙasa mu kuma sai mu aiki haka yake yi mashirmanci ya yi shirme kai kuma sai koma gefe ba da ya faɗa abin da zai ba sai ka yi tsari abin da ya kamata kenan wasu na ganin waye mala albani yana yin magana kan siyasa mala albani ba sai saura kwana uku biyu ɗaya zaɓe yake maganganu ba ko ba ka yake yi ba ko ba ka yake yi ba mu ne za a gaya mana mala albani ni da ni shekara 24 ina kawo ma gaba mala albani shekara 24 ni za gaya ma albani kun gano wannan da kyau ku tsarin da ya kamata a yi kenan amma yanzu aka je yaƙi jaji tun daga nan wajen an cika maka bindiga da harsashi tun kana ma goma kaɗo ɗauko ta kafin ka ƙarsa jaji harsashin ya yi ne ko ko maƙi tun daga nesa ya jiyo ya shirya da kokara kafin ka ƙarar tsoye ya make ka don ka gaya mashi mashirmanci ga kanan zuwa haka ne tun daga nan to ko ofan doka za ka yaƙi ka fara harba tun daga nan soja ba kwanta zai ta yi ya kwanta yi nan ba ka yake yi ba har sai ka je dab ka gane cewa in ak-47 kake amfa in rpg za ka harba ka gane cewa yaya tsawon abin da zai kai kuma wani irin ɓanna ne zai yi akwai yakin da in ka je bindigan ma in ka harba to matsala ne don karanta zai an karda da abokan gaba sai a maida ta gefe a sa ta baya sai a zaro wuka a laɓaɓa sai a kama kan soja sai a farki a maida wani kuma wannan ba zai yiwu ba sai an yi amfani da ƙarfin tsaye a kama kai a murɗi haka ne ko ba haka ba ba kawai malon wai da shekarunmu da wayewanmu da gogewanmu a wannan harkan kawai zai mu zo muna shirme jama'a mun gano wannan da kyau na kai matsayin fada albani in zai yi wa'azi sai na miƙe na gabatar da shi mun gano wannan da kyau ku sannan zai miƙe zai yi ni ne ban san shi ba ko masu hayaniyan fa suna nan fa a raye fa sanda ake aka ba fa bayan rasuwar shi da aka haife su ba suna nan kura gano wannan da kyau ku ni na kasu gano wannan duhun kai sai ka zo kana faɗin kai ne wani kai ne kaza kai ne kaza kuma ni tun da nake na taɓa ma in ɗaura ma kaina wani hayaniya irin wannan amma wannan kalmar ne na litifi'u nuran lahi bi hihim!" kaga wannan kalmar Allah ba wanda ya sai bishe ta wallahu wallahu mutimmun nurihi ba wanda zai iya ko da ke gaya muku ya kamata mu zo mu bata lokacin mu mai ta maganar siyasa siyasa inda ni ne ni ba zan yi ba na san aikin da nake yi kawai zan ta surutu aiki aiki yayin da da asuba ba mai maganar siyasan ba don Allah wanda suka zo na wajen ba su daɗin maganganun siyasan da na yi ba eh ba waye da kai ba a zo yana ta hayaniya kamata ya ce wannan bayanin kowa sai ya natsu in za ka yi magana irin wannan ga azzalumai sai ka shirya kana kayan aikin da aka yi murkushe su ku je ku saurari kasusuwan da malam albani na demokaratiyya da ya faɗi waɗannan abubuwan in baka shirya za ka yi musu kwab ɗaya ba ka fito ka tinkare su da hayaniya wauta ne ba dini kai ba shine a aƙidan khawarij ai usaimin di ya faɗi irin waɗannan masu zafin kan 'yan hamasa mashirmanta mutumin da yake da jiragen yaƙi da igwa ka zo ka zo mai da gwafa a yana ke irin waɗannan abubuwan malam yanzu ba duwan masu surutun nan ka tambaye su a yana ke rigin zaɓe ba su masu inda ake rigin ba ba in za a murɗe zaben akwatin kofar gidansu ba zai iya karewa ba balantana na gunduman tukur-tukur balantana na zaria balantana na jihar kaduna balantana na najeriya abin da ake nema yanzu ke nan mutane su yi homework da za su iya matsarewa in za su iya ta yana za a yi wannan kawai mu zo mu sutu su su wani azalume su wani yan iska su wani shikenan nan. wani ya kaba rigan shi ya tafi sai kuma baɗi wannan ne za mu yi wannan ni wayayye ina aikin ƙidahumai ya ba zan yi wannan ba ai an wuce wannan wajen duniyan canzawa ta yi shekara hudu da ya wuce zuwa yanzu ya kamata fatan ɗin na siyasa a canza ta so duk da ya nuye lura siyasa ma ta canza ba irin na ilabin ba ne ya yi dole mu canza mu ma yi da irin yanayin yadda ake siyasan bana don allah irin ta na Irin ta na 2007 irin da aka 2003 irin tana 99 sai mu ɗauko tsohon tsarin da aka yi wancan karin mu ya wani ban ma fahimci a siyasata shari'iyya ba ba hikima abin ba da ilimi ya yake ba abin ana yi ne da hamasa da zil da shirme ba da aka yake siyasan bana ba yanzu yau kun ganni ne kun ganni ne a zara nan ne la'asar nan ana can ana bugawa gano nan da kyau ko ina can ana buga neman yanci sai na zo na faɗa yaro ne ke irin waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau ko yaro ne ni yaro ne mun gano wannan da kyau ko kuma ni local champion ne <laughs> local champion ne ke jira a san shi da fatan mun gano wannan da kyau local champion wallahi an gayyace ni wa'azi gobe a Kaduna amma ba zan je ba kuma taro za a ba za a ba amma wasu allah allah suke a gayyace su ko allah allah suke yan siyasa ce za a wajen su ni yau babban mutum ne ma cikin siyasa ya ce zai zo na cewa Allah ko wani ɗalibi da muka yi za mu tattauna da shi za ka zo gobe come tomorrow yi ko Allah Allah yake to ɗiro waɗannan abin jama'a ina jama'a kunni ku natsu akwai aikin da za mu yi da ku sai die minutes lokacin da ba zai gyaru ba duk mataki ba za ta ɗauku ba sai mu zo mu faɗin menene haka aiki yi shi yasa a magana jari aka ce banza girman mahaukaci ƙaramin mai wayo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum